masu sauraro da karfin ikon Allah mun sake tahowa da wani shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba a wannan shirin muna amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko ne akwai ci gaban zanta hurmu da kwamishinan 'yan sandan jihar kano a tarayyar najeriya watan cp muhammad wakili mai inkiya da singam yani ni ni ni ni ni ba ni na sa kai na singam ba mutane na suka samun kana wanda abu yo ina aka sami waɗannan da ma wasu za ku ji a cikin shirin tambaya da amsa tare da abokin ku michael kudison To babu kama hannun yaro za mu afka wa tambayoyin da muke dauke da su a shirin. Kun san an ce alkawari kaya ne. Za mu ci gaba da zantawa da kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Muhammad Wakili watan CP Singam. Wakilinmu na Kano a tarayyar Najeriya Abubakar Isa Dandago shine ya gana da shi. Duk a kokarin amsa tambayar da ta nemi tarihinsa. Bismillah Dandago. Abin da masu tambayar suke so su ji shine duk wanda aka cewa cp muhammad wakili zai fi ka a batun kokarin da kake na yaƙi da shaye-shayen kwayoyi, me yasa ka fi karkata wajen yaƙi da shaye-shayen kwayoyi? saboda na ga illansa cur da idona na gani mun ga yanda shan miyagun ƙwayo ke da dangantaka da aikata laifuffuka to bayan wannan sai na zo ina cikin aiki sai na ga yanda eh, in ka kama dan fashi da mukami, za ka ga cewa dan kwaya ne ko kuma in an yi wa yarinya fyaɗe in ka duba akasari za ka ga akwai dangantaka da miyagun kwayoyi yan garkuwa da mutanen nan kazalika saboda haka kwaya yana yana canza dan adam ya bashi a tunani ya bashi da jiki na dan adam amma tunani na dabba ka gane ko in ka duba da kyau haka za ka gani na ɗaya kenan na biyu in ka duba za ka ga lokacin da suke shaye-shayen nan za ka ga ba makaranta ba za su koyi sana'a ba to na ga wayannan abu kuma na ga cewa ai ya kamata mu yi wani abu a kai kowa kuma zai iya yi gwargwadon nashi so lokacin da na zo katsina na samu jiha ta wata kaina aka ce ni ne kwamishinan katsina ah, na duba na gani ah to ai ni ma na samu dama yanzu bari in gwada in gani saboda haka da na gwada na gani sai na ga abun yana tasiri ha ya kai ga musamman fyaɗe lokacin da muka yi irin wannan aiki a katsina yawan fyaɗe ya sauko ƙasa a dalilin wannan yaƙi da shan ƙwayan nan da kusan kullum zan samu keshi kamar biyar a rana fa da yamma kuma ake kawa don yawancin daga ƙauyuka ake kawa sai ya zama na ya kai wani sa'in sai a yi sati ba a samu kesin fyaɗe ba to shine suke tambayar cewar me dangantaka da su 'yan ƙwayar kamar ya dangantaka ta da su dangantaka da su kamar ya ne ai dangantaka da su ne ina da su mana ina da su mana ina da su mana tun da ƴaƴana ne na ne ƴan uwana ne kuma naga suna halaka ashe bai zama na wajibi in taimaka musu su dawo kan hanya ba ai dangantaka na da su kenan ko ni ba na ganin laifin su laifi ne na al'umma gaba daya ka gane ko mm. eh laifi na al'umma ne gaba daya eh mana eh mana kamar ta yaya kenan kamar ya ta yaya an ce in ka ga wani yana aiki mai kyau ka yaba mai inda yake mummuna ka hana shi aka ce in za ka iya ka gyara da hannunka in ba za ka iya ba ka gyara da bakinka in ba za ka iya ba ka kyamace shi a zuciyanka wanne muke wanne muke kai nazarin wannan hadisi mana ai hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka nazari ka duba mai alhaji ka duba mini eh ka fassara wannan abu to idan haka ne wanne kai kai radio france faɗa mun ni dai gashi na yi na kama mu faɗakarwa miki to ka gani mm. to wanda wanda bai faɗakar ba fa yanzu kamar kaya radio france din nan duk tambayan da kai ai naka irin gudumawan kenan duniya za su ji za su karu kai ma kai ni kuma da nake nan nake kamawa ko ni kuma irin na gudumawan a yanzu haka ma ina ga kamar an samu raguwa allahu alamu amma ta inda na san an samu raguwa bari yin na batun katsina kafin zo kano kwayan da ake sayarwa naira goma lokacin da na je katsina kafin bar katsina naira ɗari uku ake sai da shi kuma shi ma sai ka nema da ƙyar za ka samu mu dawo gida kano tun da muka fara wannan aiki in ka duba yawan kwaya da ake kama yanzu ya ragu kaina kamar zai buga kun nemo min yan kwaya na ran kai daɗe sun gudu ka gane saboda haka yawan samun kwayan ma ya ragu a nan kano nema muke ai ba ma samu kuma haƙƙi da gaskiya ehe to amma ina ga waɗanda za su fi ainihin ba da shaidan cewa ko ya ragu ko bai ragu ba sai ka yi yawo cikin birnin kano inda da ake sha inda suka dame su daga nan sai ka tambaye su masu tambayar suna son su san cewa wai shin me yasa ake kiranka da suna singam ne yani ni ni ni ni ni ba ne na sa na singam ba mutane na suka samun kana wanda abu a nan kano aka sama dama yo ina aka sami sai kanawan dawo ba da shi ka zo ba wasu ka sami to suka ce da fatan ka san tarihin singam din yo ai na tambaya mm. na tambaya aka ce singam wani indian film ne wanda aka tura wanda aka tura wani dan sanda ya je ake a ciccen gari mm. inda cin hanci da kwaya da irin duk irin rayuwar nan da wanda ya to da ya je ta aiki ta aiki ha aka dawo ana zaman lafiya da sauransu mm. to wani ma da ya ce min ya zo naman tawaye ne mm. ya zo yake ce min icp sai da na nemi fim din singam na sa na gani mm. ya ce to ai da na gani sai na ga singam din ma bai yi daidai da kai ba kafi singam sunanka to ya kaji a ranka eh, zan ji daɗi mana singam indiyawa wato wannan ganawa na da tsawo kuma da ban sha'awa ganin cewa masu sauraron mu da suka nemi tarihin cp wakilin singam sun fi dubu za mu ci gaba a mako mai zuwa sai kuma tambayar mai nasarar nasarawa puntuwa jihar katsina a tarayyar najeriya da kuma husaini abba dambam na gidan malam musa mai gyaran keke karamar hukumar dambam a jihar bauchi tarayyar najeriya bayani suke nema game da na'urar da ke taimakawa alkalin wasa na kwallon kafa wato var wato var kenan menene alfanunsa ko aka san haka kuma yaushe aka fara amfani da shi wakilinmu na yakubu ibrahim malam goje ya gana da abdulrahman salisu wadda aka fi sani da garba mp3 wani mai sharhi ne akan wasanni musamman ma na kwallon kafa ga hirarsu na'urar da take taimaka ma alkalin wasa wajen yanke hukunci wanda a turance ake kiranta video assistant referee wato var wannan na'ura tana da mahimmanci matuka a harkar kwallon kafa kuma an kirkiri wannan na'ura ne domin ta taimaka ma alƙalan wasa a baya ko in ce tun da aka fara ƙwallon kafa a shekaru fiye da ɗari da suka wuce ana amfani da alƙalan wasa na tsakiya ne da masu taimaka masa na gefe wanda sai da ta kai ma alƙalan wasa sun zo suna zama kamar mutum shida a fili wanda akwai guda biyu a gefe akwai alƙali a tsakiya sannan kowane ɓangaren inda ake zara ƙwallo wato raga akwai alƙalai guda biyu a wasu gasanni kenan da ake fafatawa to duk da haka aka ba a rasa kurakuran da ake samu wadda ya sa a masana suka yi zama cewa lallai yana da bukatan a kawo wani na'ura da yake taimaka ma alƙalin wasa akwai abin da aka kirkira kafin ma shi wannan na'urar da yake taimaka ma alƙalin wasa abin da ake kira goal line technology amma ba kashi zamu magana ba kamar yadda kake zaune a gida kake kallo a talabijin yau dama ita ce tambaya ta gaba yaya aikin ta yake yauwa kamar yadda kake zaune a gida kake kalla a talabijin ah, wasa ai kasan san ɗauka ake yi to haka ita kanta wannan na'uran akwai masu wanda suke zaune su aikinsu suna ɗaukan wasu al'amura da suke faruwa a tsakiyar fili wanda ba lallai alƙalin wasa ya gani ba misali a zagaye na goma sha takwas wato 18 yard box kenan dan wasa zai iya taba kwallo da hannu amma ba lallai alƙalin wasa ya gani ba ko ya gani bai tabbatar da hakan ya faru ko bai faru ba wanda a wannan lokacin zai iya zuwa ya kalli wannan faifan bidiyon da aka dauka ita kuma wannan faifan bidiyon an dauka ne saboda a nuna markal wasa a ta maimaita masa saboda ya gani ya tabbatar da irinsa domin akwai abin da na'ura yake dauko wanda idan mutum ba zai gani ba wato wannan shine mu ce alfanun ita wannan na'ura eh, tana ba da dama a tantance gaskiya ko kuma rashin gaskiya a filin wasa kwarai da gaske domin idan abu ya faru ana taraddadi wanda wanda suka aikata min ko ya aikata yana musun cewa ba shi aikata bai aikata hakan ba su kuma wayanda aka aikata musu suna ihun cewa lalle wannan damar su ne ya kamata a basu to alƙalin wasa zai ce to ku jira ni bari in je in gani in gane mai idona in ya je gefen fili za ga ya kalli wani talabijin wanda za ga ana ta maimaita bidiyon ana ta maimaita ana ta maimaita sai ya tabbatar da abin da ya gani kafin ya zo ya yanke hukunci to me zamu ce shine rashin alfanun ita wannan na'ura ta kawo wani eh, ci baya a harkar wasan kwallon kafa a duniya eh to Ah, ba za mu ce ta kawo ci baya ba kai tsaye kasancewar ya zuwa yanzu abubuwan da muke gani wato alfanunta ne su ne suka fi yawa domin kamar yadda ah, aka kaji na faɗa tantancewa ne take ta fitar da gaskiya to ka gudu wani ce abin da yake fitar da gaskiya ba za mu ce ya kawo alfanu ba sai dai idan abin ya zo wato ba a layin da kai kake so ba a matsayinka na magoyin baya ko kuma na kungiyar da ake buga wasa da su to kai a gurinka a wannan lokacin ba ta da alfanu amma ga alkalan wasa tana kawo sanity wato tana kawo ah, kwanciyar hankali sosai domin daga lokacin in shi yanke hukuncin zai fita a filin hankalinsa a tashe yana tunanin kamar ya yanke hukuncin da ba daidai ba to ita wannan na'urar yaushe ne aka fara amfani da ita tarihin kwallon kafa a duniya wannan na'ura an fara amfani da ita shekaru biyu baya da suka wuce wato za mu iya ce shekarar shida kuma an fara amfani da ita ne a gasanni musamman abin da ya shafi wasannin gasar zakar nahiyar turai kamar yadda aka fara da amfani da gasar wannan na'urar tabbatar da kwallo ta shiga zare wa gasannin da suka shafi yankin turai hmm. to haka wannan ita ma bidiyo assistant referee an fara amfani da ita ne a wasanni na gasan da suka shafi yankin turai hmm. to akwai wani bayani ne akan wanda ya kirkiro ita wannan na'ura saboda masu tambaya suna buƙatar sanin wane ne ya kirkiro ta wato wannan na'ura ba wai mutum ɗaya ba ne a tarihi ya kirkire ta wato hukuma ce guda ta ƙwallon kafa ta ƙasar netherlands wanda a da aka fi sanin da ta holland suka zauna suka kirkiri wannan na'ura a shekarar wajejen shekarar 2010 inda suka nuna cewa lallai alkalin wasa yana da bukatan abin da zai taimaka masa saboda wasu abubuwa da suke faruwa da idansa baya gani to a wancan lokacin aka kirkiri wannan na'ura kuma a shekarar 2012 zuwa 2013 a wannan kakar wasa suka fara gwada ta a gasar babbar gasa ta wannan kasa ta kasar nedalan din kuma a daidai wannan lokacin shekarar 2014 suka buƙaci lallai hukumar da ke kula da ah, harkan wasanni da sabbin abubuwa na harkar kwallon kafa a duniya wanda ake kiranta da international football association board wato ifab da su kawo wannan al'amari zuwa wato su mai da shi doka a harkar kwallon kafa gaba ɗaya ma a duniya To a gaishe ka goje da kuma MP3. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. Yanzu kuma shirin zai dora. Za mu karkare ne da tambayar da muka samu daga Alhaji Umar Foreba da Salon Lafiya da Adam A. Adam Gashuwa a jihar Yoben tarayyar Najeriya. Suka ce muna so ne a mana bayani kan tsohon shugaban kasar Sudan watan Umar Hassan Albashir. domin amsar wannan tambayar na gayyato abokin aiki abdulkarim ibrahim shikal wadda ya yi mana bayani akan wane ne umar hassan albashir da kuma irin tasirin da ya samu a kasarsa da ma wajen ƙasarsa a yayin mulkinsa bismillah abdulkarim to yana da kyau a sanin da cewa shi umar hassan albashir ƙwararren soji ne wanda ko baya ga horon da ya samu a cikin gida sudan ya samu horo a ɗaya daga cikin shahararrun wato makarantun horar da soji na ƙasashen duniya musamman a ƙasar masar kasar da ke makautaka da kasar ta libya ke ta sudan kenan to kasancewa ya samu horo a wannan makaranta ta masar musamman a farkon shekarun 1970 ya sa ake ganin cewa lalle yana da kwarewa kuma ya samu hulɗa da manyan sojoji na kasashen duniya daban-daban musamman kasashen larabawa kaga dawowarsa gida zai sa ya samu tasiri a cikin gida saboda mm. duk wani sojin kasar sudan yana tankafin a ce ya je wannan makaranta da ke alkahira ko kuma mm. wajen birnin alkahira domin samun horo kuma abu na biyu shine lokacin da yake karatu a wannan makaranta da ke kasar masar makociyar sudan din lokacin ne aka yi yaƙi na biyu tsakanin isra'ila da kasashen larabawa 1973 yana daga cikin sojojin kasar masar wato da shi shiga cikin dakarun kasar masar aka je aka yi wannan yakin da isra'ila da shi to wannan ya ƙara bashi ɗaukaka da kima idanun sojojin da cikin masar da sauran kasashen larabawa da kuma kasarsa ta asali sudan wanda hmm. a dawowarsa kuma nan take aka bashi wani bangare na tsara dubarun yaƙi domin murƙushe ƙungiyoyin 'yan tawaye da ake fama da su ciki har da waɗanda ke fafata ganin cewa sun balle yankin sudan ta kudu a wancan lokaci kenan bayan ya dawo gida kaga a nan mutum ne mai kima a cikin aikin soji kenan watakila nan sai tambaya ta gaba shine ah, a iya shiga harkokin siyasa. Eh. yana sauraron ka eh to yadda aka yi watan mai tambaya na so ne ya sani ya ma aka yi dare kan karagar mulki darewa kan karagar mulki akwai dalili wato ya zo a wani yanayi ne da ake rigima tsakanin manyan 'yan siyasa na kasar sudan hmm. shugaban mai ci sadiq al-mahadi da kuma hassan el-turabi jagoran 'yan adawa kuma shugaban jam'iyyar 'yan uwa musulmi ta sudan hmm. to mutanen gadda ne a fagen siyasar kasar fararen hula amma ba sa ga maciji da juna daya yana da rinjaye sosai a majalisa kuma yana da karfi wato hassan el-turabi yayin da shi kuma sadiq almahadi yake a matsayin shugaban kasa amma takun saƙa ya jima a tsakanin su tatsima tatsima ana neman mafita kawai sai bishiro ya kwace mulki kuma kwacewar mulkin da ya shi umar hassan el bashir ya samu goyon bayan hassan elTurabi turabi wanda ke shugabancin jam'iyyar yan uwa musulmi kaga kenan soji ya kwaci mulki a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin manyan yan siyasa na kasa eh. dole kenan a irin wannan yanayi ya samu karɓar waɗansu mutane rai kusan ya raba gaddama ke yawa mm. kaji dalilin da ya sa ya samu karɓuwa a fagen siyasa ya kwaci mulki a da tamanin da tara kenan to sai kuma abin da yake yawan ba da mamaki kamar yadda masu tambaya suke cewa shine yadda aka yi ya daɗe shekara wajen talatin yana mulki kuma yadda aka yi ya samu ya rike sojojin kasar ba su eh, turjiya ba kwarai haka ne ba za a ce ba su turjiya ba saboda hmm. an yi an turjiya da yunkurin kifar da gwamnatinsa da kuma kama mutane da yanke musu hukuncin kisa da wanke hukuncin ɗaurin rai da rai hmm. an sha samun irin wannan yunkuri amma duk da haka hmm. ya ci gaba da amfani da kwarjininsa da kuma karfin da yake da shi da kuma halin ba sani ba sabo domin ci gaba da kasancewa akan wannan kargar mulki wasu na ganin cewa ma tashi tashi hankulan da aka rika samu a yankin darfur da sauransu ba wani abu ya kawo su ba face watakila yankun raba kawunan yan sudan maimakon a nuna cewa maki na cikin gida a siyasance ko kuma a fagen mulki yana kartun umar hassan el bashir ai ga waɗanda ma suka kawo ƙasa hari daga tsallake ko kuma daga gefe suna ƙoƙarin ɓallewarta sannan ga wancan yakin na tsohuwar sudan ta kudu ƙungiyar splm kenan su za a yaƙa ko shugaban kasa za a kifar to ana ganin cewa ya yi amfani da wannan damar ta kungiyoyin 'yan tawaye bangaren yankin darfur da arewacin darfur da yammacin darfur da kuma kudanci kungiyar splm ta tsohon wato jagora jean garang kafin ta koma a hannun wanda ke mulkin sudan ta kudu a halin yanzu wato salva kiir to waɗannan yaƙe-yaƙen sun sa ana ganin cewa watakila su suka bashi damar ci gaba da kasancewa akan kargar mulki amma kar manta halin kama karya da kuma ba sani ba sabo ya taimaka sosai sannan kuma na biyu Ah, wani karin za ga cewa shi idan aka kawar da shi a baiwawa ayyuka ga halin da ake ciki a kasar ma a yau zancen da muke eh. an kawar da shi din ma amma batun ma a <laughs> rike mulkin ya gagara kware eh, an ci gaba waɗannan abubuwa sun yi tasiri ga tawaye kudu da arewa da waɗanda ake kallo a matsayin larabawan hatta batun addinin ya shiga a cikin wanda ake kallo a matsayin musulman mm. ga mutanen kudu da ke neman ɓalliya da ake kallo a matsayin kiristoci waɗanda ba su da addini da mm. dai sauransu to amma shi za a riƙe ko shi za a yaƙa a ƙara cakula ƙasar to wannan ya yi tasiri kenan a cikin gida duk da cewa watakila akwai taimako daga waje da goyon bayan da yake samu a fakaice. to yanzu ka yi sara kan gaba watan batun kifar da gwamnatin sa ko kuma saukar da yi daga kankarar ga mulki to kwatsam ana zaune kawai sai aka ji ya sauka ga wa'anda ba su bi labarin ba kenan hmm. wato me ya kawo haka me ya zafi haka eh kamar tsohuwar matsala ce kamar na faɗa saboda ya kwaci mulki da ƙarfi. So a gaishe ka Abdulkarim. Amma kuma ba karshen zantawar kenan ba saboda Abdulkarim ya koro bayani kan wannan tambayar kuma za mu ɗora daga inda ya tsaya a mako mai zuwa. Duka-duka nan muka kawo karshen shirin tambaya da amsa. daga sashen Hausa na Radio Faransa International a madadin wanda ya taimaka wajen daidaita sautin shirin injiniya Mustapha a DBC da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International musamman ma abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal. Naku Michael Kudisan ke cewa bi salam.